Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke kama muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 31 ga watan Disamba. Kuma ranar ƙarshe cikin wannan shekara 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A daidai lokacin da shekarar biyu da ashirin ke ban kwana ana ƙara samun nasara a kan yaƙi da annobar coronavirus. Har yanzu dai takaddama ta ƙare ba a zaben shugaban ƙasar Amurka da ya gabata. Shi kuwa shugaban ƙasar Burkina Faso bayan sake zaben sa karo na biyu ya rusa gwamnatin ƙasar. Kanin labarai kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an yi jana'izar wasu maharba bakwai da suka taka wani bam da boko haram ta dana a jihar borno mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su da suka fara jin su sai suka gudu suna kan zuwa wurin sai ga shabin da ya faru da su eh, sun taka bam ne su din eh, sun taka bam ne babban bam ne ya fi namu ma babba haka kuma za mu leƙa jamhuriyar nijar domin jin halin da ake ciki game da sakamakon zaben shugaban kasa na 'yan majalisu zuwa yanzu an kirga kuri'un gundumomi 97 daga cikin gunduma 266 da kasar ta nijar Nijar take da su waɗanda suke ɗauke da ranar zaɓe sama da dubu ashirin da biyar. Kamar kowace rana Alhamis muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Giras Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shekarar dubu biyu da ashirin na karewa da labari mai daɗi na samun ƙarin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu. Annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan tamanin da biyu. Ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Birtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Birtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca da na jami'ar Oxford. Don kuwa gwajin da aka yi ya nuna allurar coronavirus na kamfanin AstraZeneca da Oxford ya nuna kaifin rigakafin ya kai kimanin kashi 70 cikin ɗari kaibin aikin allurar dai a jikin mutum ya kai kimanin kashi 62 cikin ɗari idan har aka baiwa mutum allurar sau biyu kamar yadda aka tanada. Amma wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kalilan ya nuna cewar idan aka baiwa mutum rabin allurar kana aka jira bayan mako guda aka bashi rabi tana aiki kimanin kashi casa'in. A jiya Laraba Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamu hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban ƙasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Muradin George da na ɗan majalisa Mo Brooks daga jihar Alabama shi ne a ranar shida ga watan Janairu za su kalubalanci zaben da ya baiwa Biden ƙuri'u ɗari uku da shida inda shi kuwa shugaba Donald Trump ya tashi da ƙuri'u ɗari biyu da talatin da biyu na wakilai da ke tabbatar da zaben shugaban ƙasa. Wannan zaman da 'yan majalisun za su yi shi zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 sai a shirya rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun. Wacce za ta maye gurbin mai magana da yawon fadar ta White House a gwamnatin Joe Biden, Jen paski jiya laraba ta shaida cewar wannan shure-shuren baya hana mutuwa don kuwa ba zai dakatar da rantsar da Biden ba kamar yadda aka shirya a watan na gobe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso, Rochmark Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Firaminista Christopher Dabir daga matsayinsa a jiya Laraba ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar. kundin tsarin mulkin kasar burkina faso ya baiwa zababben shugaban ƙasa damar soke firaminista da mukarraban gwamnatinsa har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon firaminista balle ma a yi maganar rantsar da shi an dai sake zaben shugaba kobore a zagayen farko na ƙuri'un da aka kada a ranar 22 ga watan nuwamba tare da na 'yan majalisun kasar waɗanda mafi akasarinsu 'yan jam'iyyar mai mulki ne suka lashe kujerun. Shi dai tsohon firaminista Dabir wanda tsohon kwamishina ne a ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka. An daɗa shi a kujeran ne a watan Janairun 2019. jima kaɗan yusuf zai sake dawowa da labarai kafin nan an yi jana'izar wasu maharba bakwai da suka taka wani bam da 'yan boko haram suka ɗana a ƙauyen kayamla da ke karamar hukumar jeri da ke jihar borno daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu irin yadda aka yi jana'izan wasu maharba guda bakwai kenan da wani mai tashi da su a ƙauyen kamla da ke karamar hukumar jere a jihar borno yayin da suke ƙoƙarin farauto wasu mayakan boko haram da aka ce sun sato wasu shanu waɗannan maharba dai sun gamu da ajalin su ne lokacin da suka taka wani bom mai ƙarfin gaske da ya sanadiyar waɗannan mutane guda bakwai da kuma raunata wasu guda goma sha tara da yanzu hakan ke karɓar magani a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri tun da farko dai sai da wasu maharban suka taka wani bom ɗin a hanyar nasu na kayamla inda bom ɗin ya fasa musu taya guda amma bai jima kowa rauni ba yayin da waɗannan yan wannan nasu kawo musu ɗaukin taya a hanyar su na komawa ne dai suka taka wannan bom ɗin da aka ce ya yi sanadar mutuwar waɗannan mutane guda bakwai abubakar gambaro yana ɗaya daga cikin waɗannan maharba da kuma suka take bom ɗin na farko mun je patrol ne shekaran jiya muna kan zuwa sai muka taka bom da taya mu na baya a ina ke na ku taka bom a daidai kaimla Allah ya sa ba wanda abin da ya same shi da irin mota ne ku. hilos ne sansara to daga baya sai muka yi waya da yan uwanmu sai suka kawo mana safiya ta kaya sai gashi yan boko haram na ashe sun kwana wurin ne mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su da suka fara bin su sai suka gudu suna kan zuwa wurin sai gashi abin da ya faru da su eh, sun taka bom ne su din ma eh, sun taka bom ne babban bom ne ya fi namu ma babba a cikin wani irin mota suke su ma hilos ne irin namu na sansara su nawa ne a cikin mota su yaran namu 25 hmm. ne to guda nawa ne suka ji rauni wani ne kuma Allah masa guda tara ne suka ji rauni guda bakwai babu Allah masa rasuwa eh honorable ahmed satomi dai shine dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar jerin da kuma ya halarci wannan jana'iza faruwan wannan abin ba zai sa mai kasa a gwiwa ba mun sadaukar da rayuwar rayuwarmu saboda yankinmu ne dole mu fita mu mai protecting din rayuwar mu kuma zan rubutawa shi kakakin majalisa cewar muna daɗa jaddada kira cewa gwamnatin tarayya lalle lalle fadaga shugaban kasa ta duba yanayin da ake rasa rayukan al'umma din nan musamman wanda sun sadaukar da rayuwarsu ina laifin a zo da wani program a basu makamai na ainihi cikin lokacin lokaci kalilan su karbi yankin su a hannun yan ta'addan nan amma muna gudu wata rana kar talaka ya ce abin da yake ya isa ya zamanto yana ba za a yi a yi controlling nashi honorable inna bubade shine kwamishinan ma'aikatar wasanni da harkokin matasa wanda ya ce tuni gwamnati ta dauki nauyin kula da waɗannan marasa lafiya da ma ɗaukar nauyin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu kuma wannan barazana ba zai sa su su ja da baya ba ba za mu saya mu ja baya ba kuma abin da daman gwamnati yake magana kullum shine kar mu sorota kar mu sorota kar mu sorota ko kullum za mu dinga tafiya ma mu saya mu kare kanmu don yadda kama shine illa shi ne magani amma da an taba wani muka ja baya wallahi maiduguri bai samu zama ba kuma mu yi magana in maiduguri bai zauna ba wallahi abuja ba zai zauna ba cikin kwanaki talatin da an kai hare-hare a kananan hukumomin jere da chibok da haul da kwandiga da dambuwa wanda aka yi asarar rayuka fiye da sittin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gai da Haruna Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai. An harbo wani jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu, amma ba su ba da ƙarin bayani ba. A cewar wani jami'in tsaro da ya nemi a sakai sunansa ya ce wani mutum da ba a sani ba ya harbe matukin jirgin soji Mas'ud Atal har lahira a jiya a kusa da gidan gwamnan jihar. Atal dai mazauni birnin Kandahar ne kuma ya samu horaswa a kasar jamhuriyar Chez da haɗaɗɗiyar daular larabawa. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kisan Har-hare da ake kaiwa a kan mutane musamman 'yan jarida na ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan. Akalla 'yan jarida biyar ne aka kashe a ƙasar cikin watanni biyu. Kuwa ranar Talata sai da ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Masud Andarabi ya ɗaura laifin hauhawar kashe-kashen akan ƙungiyar Taliban. Wani jami'i a ma'aikatar kasuwanci ta Amurka jiya Laraba ya ce za su ƙara haraji a kan wasu kayayyakin ƙasashen turai da ake shigowa da su ƙasar waɗanda suka hada da kayan jirgin sama da ruwan barasa da ake kawowa daga ƙasar faransa da jamus biyu bayan rashin jituwa da ke tsakanin washington da brussels akan harkokin shige da fice na jiragen sama Wata sanarwa daga ofishin mai wakiltar ma'aikatar kasuwanci ta Amurka ko USTR ya fitar ta kara da cewar za a kara harajin akan duk wasu kayan jirgin sama da barasa da ba ta da kaifi sosai ta wine da dai wasu kaya da ake shigowa da su daga kasar Faransa da Jamus. Amma dai hukumar ta USTR bata ce garanda da harajin zai fara aiki ba, amma dai ana sa ran sauran bayanai nan gaba. an kwashe shekaru goma sha shida a kan tsohon harajin amma yanzu saboda sabuwar takaddama tsakanin kamfanin kera jiragen sama na kasar turai airbus da na amurka boeing ya sa za a yi karin sabon harajin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau kusan kwanaki hudu kenan aka gudanar da babban zaɓe a jamhuriyar Nijar, amma har yanzu ana dakan sakamako. Domin sanin halin da ake ciki, na tattauna da abokin aikin Muhammad Lalo da ke can ƙasar Nijar kan zaɓen. Muhammad tun ranar Lahadi aka yi zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma har yanzu ana dakon zaɓe to wani hali ake ciki yanzu game da sakamakon zaɓen. To halin da ake ciki ana nan ana ci gaba da ƙidaya ƙuri'u. kuma ya zuwa yanzu an kirga ƙuri'un gundumomi 97 daga cikin wato gunduma 266 da ƙasar ta Nijar take da su waɗanda suke ɗauke da wato rumfunan zaɓe sama da dubu ashirin da biyar kuma halin da ake ciki wato ɗan takarar pns tarayya bazu muhammad shine yake gaba a yawan ƙuri'u sai kuma ɗan takarar rdr canji wato maman usman yake biye da shi a matsayin uku kuma sai dan takarar mnsd nasara ni umaru shine wato yake matsayi na uku a yawan ƙuri'u yayin da ake ci gaba da wannan ƙidaya a wannan hali da ake ciki a yanzu. To Muhammad tun ranar ashirin da bakwai ga wannan wata na Disamba aka yi wannan zaɓe yau ga shi mace muna 31 ɗaya yau yau alhamis me ka jinkiri na kidayar wannan ƙuri'u kasancewar kamar yadda ka faɗa cewar ko da rabin su ma ba a yi kirga ba kamar na gundumomin da ka faɗa ko da gunduma ɗari ba a yi ba kuma a jiha a ɗari biyu da ɗori aka. wato kamar da ita hukumar ta sani take ta faɗa cewa an samu jinkirin wajen tattaro ƙuri'u daga jihohi ko kuma daga matakan ƙananan hukumomi zuwa gunduma da jiha har a kawo su ga nan mai yayin da ake tattaro yawan adadin kuri'un da aka haɗa a waɗannan yankuna wannan ya taimaka wajen samun wannan jinkiri da ake gani a yanzu amma kuma kada mu manta shi kundin tsarin mulkin zaɓe na jamhuriyar nijar ya ba hukumar ta sini dama har ta kwashe kwana biyar tana wannan tattara a ƙuri'u da aka kaɗa abinda hakan ke nufi kenan ya zama tana da wannan kwana na dare wato tana da wannan dare da za a kwana da kuma yinin gobe da za a yi har zuwa juma'a kenan ya zamanto ta cika kwanaki biyar ɗinta da doka ta bata ta kammala kidaya waɗannan ƙuri'u kafin nan daga baya ta ɗauki waɗannan wato sakamako ko kuma wannan sakamako ta miƙa wa kotun tsarin mulki wacce da ƙarshe ita za ta tantance sai hanci da kuma ingancin wannan zaɓe da aka yi. to muhammad ka ce wato ɗan jam'iyyar takarar jam'iyyar pnds bazum muhammad shine ke kan gaba a da ƙuri'u shin kana ganin tazarar da ya bayar za a iya cewa aikin gama ya gama kenan cewar zai lashe zaben ba za a je karo na biyu ba duk da yake kasancewar a tarihin dimokuraɗiyyar nijar akan samu zuwa wato zaɓe karo na biyu inda an yi zaɓen shugaban ƙasa sai an je wannan karo na biyu to ya kake gani wannan karan za a kai ga haka ko kuma ya za a yi wato abinda masu fashin baki na fannin siyasa ke faɗa shine zai yi matukar wuya a ce ba a je wannan zagaye na biyu ba domin fafatawa a tantance waye lashe wannan zaɓe sannan yana da mahimmanci a masu sauraro su gane cewa shi zaben nijar tun kusan wato 1993 a tarihin zaben kasar babu wanda ake yi ba tare da an je zagaye na uku kafin a samu wanda ya lashe wannan zaɓe. To Mahmud Lalo mun gode kwarai da gaske sai mun sake jinka. To Madalla filu a tashi lafiya. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo ha zubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah. gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata sabida a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta a kai shine ba mutane ayyukan yi sana'o'i su inganta masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba a wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020 Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar ganin gwamnatocinsu sun ba da karfi bana. Mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuri ya hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa. Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati ta duba ta juya hankalinta a kai shine nema ba mutane ayyukan yi ba wai aikin gwamnati kawai ba a'a sana'o'i su inganta dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalinsu su ciyar da su da makaranta da asibitinsu da duk mu'amalolin da suka dace matukar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba to su babu gidan babu babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari saboda haka gwamnati ta taimaka ta ba da fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi kowa ta tafi aikinsa kuma an tafi cikin ikon Allah a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa ba za su samu ba ne sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fan ayyukan iri iri iri an fadada su sannan mutane za su samu dama da za a yi a samar da yanayi matukar ka samar da yanayin yin abun kowa zai yi cikin sauki ba wani abu da zai damu wani abu ba wani tashin hankali da za a samu duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samo ba kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalan sun shiga cikin tagayyara to amma matukar gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kalli wannan al'amari a bashi fifiko. Sunana Amina Umar Hussein. Abin da ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta mai da hankalinta a kai a wannan shekara ta biyu da 2020 shine tsaro. Saboda idan ka duba za ka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa zuwa layi zuwa kan karamar hukuma a shigo da mutane cikin harkar tsaro to za a samu zaman lafiya arziki zai bunkata saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi shine yake ja baya muke koma a fannin zamantakewa shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati domin in babu tsaro babu abin da zai faru gwamnati ta fito ta sa hannu tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati to abubuwa za su ci gaba saboda idan ka lura ga faɗe mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu na al'adan mu na zamantakewan mu saboda babu yadda babu aminci babu tsaro a tsakanin mu kuma in dai babu tsaro da wane bai san wane ba wane bai san waye ya shigo ba wane bai san waye fita a unguwar shi ba wane bai san waye zai cuce shi ba waye zai san zai shigo masa da wani abu duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye na rashin tattalin arziki na rashin kula da ilimi na rashin kula da tattalin kayan gwamnati duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro so gwamnati ta bada tsaro ga mutane ma'ana ya dawo hannun mutane ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido insha allahu Allah ina ga in gwamnati ta mai da hankali akan wannan abin zai ci gaba za ka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yadda ake tunani ba sai da tsaro ya zama ya taɓarɓare wannan shine na. wakilin ma ƙasar kamaru kuma muhammad awal garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a ƙasar kamaru to ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata sabida a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari suna ba da karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasan kamaru amma wani bangaren ana manta da su a rinka tuna da mata kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya taimakawa kasa su sa kuma ƙasa ta ci gaba amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin kasa nan take manta da da mu mata kamar da na san mu da ƙoƙari mu ci gaba da ƙoƙari kan mu rinka ja da baya mu rinka haɗa kai kamar da muka saba yi muna haɗa kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana dama mu mata na san mu da ƙoƙari a gaskiya ina daɗa ba mu ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba su ma su yi ƙoƙari su rinka fitowa muna haɗa kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin ƙasashenmu baki ɗaya kuma zai ba mu ƙarfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba sha'anin ɓangaren ilimi a yanzu mata suna ƙoƙari ƙoƙarin kansu yaranmu ina gani sun yi ƙoƙari mu ma dai to da mun yi namu kokarin din amma a sha'anin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika bamu namu kaso ba a sha'anin siyasa she kai kai kai kai amma in an zo ba a cika bamu wani kokari ba ko a samu a bamu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a'a mu ma bari a dafa mana baya a gaskiya wannan kam ni kan eh, bana nan a bayan gwamnatin kasan kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani mata mu ne a gaba mu ne masu aiki mu ne masu haɗa mutane amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba a sa mata a baya to a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske kuma ba ma jin daɗin wannan abin. Dangane da jin daɗin al'umman ƙasan Kamaru da kuma makarantun yara a ƙasan Kamaru mun daɗe muna wannan magana a kai dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a ƙasan Kamaru wato kai dai talakoki gaba ɗaya mun daɗe muna wannan magana akan cewa da akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su su canja farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi wato ana kasancewa kasan kamar za ka je ka samu gojin da za ka iya ka sayi buhun gyada a jaka uku amma kafin ka iso da shi za ka isa ka samu buhun gyada da za ka yi maka jaka talatin amma dangane da mata akwai waɗansu ayyuka da da ake ce mata ba za su iya yi ba shi a ce shi maza kuma da akwai waɗansu ayyukan da ake ce maza ba za su yi ba shi mata to yanzu an so mu canja wannan salon a hankali a hankali cewa yanzu zaka ga zaka ga zaka samu mata zaka same su suna aikin wuta wato kuran aikin wuta ko suna aikin ruwa ko suna aikin gini muna ɗaukan wannan kaman ci gaba ne na yankin mata wato a ba su daman samun aiki a ba su daman walwala da abin a wannan fannin kam gwamnatin kasan kamaru tana kokari yan kamaru gaba ɗaya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da da da da namiji kaga a nan kasan kamaru duk wannan babu da kai da mace duk kaga kama shashin muku ku zauna a kasa a wulakanta taku gaba ɗaya a sa su na gaba ɗaya a haɗa kuma ba wani wane ne wane ne wannan irin incin ɗin ne mata ba su da shi irin inci din ne mata ba su shi. Shirin namu kenan a wannan shekara ta 2020 da ke karewa a cikin ikon Allah sai kuma shekara mai zuwa da ke kama gobe ku je mu da wani sabon shirin inda za mu waiwayi waɗannan batutuwa domin ganin ci gaban da aka samu a waɗannan ƙasashe. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke. balle an bai gida madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice shekarar 2020 na karewa da labari mai daɗi na samun ƙarin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan tamanin da biyu. Ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Birtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Birtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus A jiya Laraba Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamu hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban ƙasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso, Rochmark Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Firaminista Christopher Dabir daga matsayinsa a jiya Laraba ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar. Kundin tsarin mulkin kasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban kasa damar soke firaminista da mukarraban gwamnatinsa. har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon firaminista balle ma a yi maganar rantsar da shi. An harbo wani jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu, amma ba su ba da ƙarin bayani ba. Wani jami'i a ma'aikatar kasuwanci ta Amurka jiya laraba ya ce za su ƙara haraji akan wasu kayayyakin ƙasashen turai da ake shigowa da su ƙasar waɗanda suka hada da kayan jirgin sama da ruwan barasa da ake kawowa daga ƙasar Faransa da Jamus. Biyu bayan rashin jituwa da ke tsakanin Washington da Brussels akan harkokin shige da fice na jiragen sama. Masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an cima ka yan da hantsi za ku ji su abokan aiki mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin kafin mu sallama da ku ga sakon taya murna ga wani babban mai sauraron sashen hausa na murya amurka alhaji bashir yakubu lami wanda mai martaba sarkin bauchi dr luwana suleiman adamu zai naɗa da juman bauchi na farko a ranar asabar da karfe goma sha 11 na safe a fadar mai martaba sarkin bauchin haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin bunza mai martaba alhaji adamu mustapha bunza kan rasuwar ɗansa abdulaziz mustapha bunza wanda allah yawa rasuwa allah ya ji kansa ya kuma kyauta na mu karshen yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma mu na yau nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum